Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba ya ko makiri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar ko kuma hantsi na yau Alhamis 22 ga watan Yuni shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji ci gaban fashin baki da malam hassan jibiya ya mana a shirinmu na baya akan karin albashin shugaban kasa da na mataimakinsa da gwamnonin jihohi da kuma 'yan majalisu a najeriya muna kuma dauke da rahoto daga kasar ghana akan matsalar da mata manoma ke fuskanta da rashin tallafin gwamnati akwai kuma rahoto ko kuma shiri na nakasa wanda sulemu munubar barma zai gabatar sai kuma shirhin jaridun kasar ghana da ridwan abbas zai kawo muku amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya masauraro assalamu alaikum barkanku da wannan hantsi ga labaran duniya dan shugaban amurka joe biden hunter ya amsa aikata kananan laifuka biyu a wannan makon yayin da 'yan republicans suka ce amsa laifin da ya yi ba zai hana su ci gaba da binciken shugaban da iyalansa ba. 'yan democrats kuma sun ce laifukan ba su kai waɗanda ake tuhumar tsohon shugaba donald trump da aikatawa ba shugaban amurka ya nuna goyon bayan shiga ɗansa hunter wato hunter biden wanda ya yi wata yarjejeniya da masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya a game da tuhumar ƙin biyan haraji da laifin da ya shafi mallakar bindiga 'yan jam'iyyar republicans a majalisar dokoki kamar kakakin majalisar wakilai kevin mccarthy suna sukar matakin ma'aikatar shari'a na amincewa da wannan yarjejeniya su kuwa 'yan democrats sun ce wannan misali ne na yadda tsarin shari'ar amurka yake aiki kamar yadda ya dace wani masanin tarihin siyasa a jami'ar george washington mata dalek ya ce wannan wato ya ce wannan al'amari ne da ba a taba gani ba a tarihin siyasar shugabancin kasar amurka an ci gaba da gwabza kazamin fada a safiyar jiya laraba tsakanin sojojin sudan da rundunar tsaro na wato na rsf a ciki da kewayen hartum babban birnin kasar sudan bayan da wa'adin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na sa'o'i 72 ya ƙare yayin da wa'adin yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar ya kare a jiya laraba karar bindigogi da makaman atilari a khartoum da birnin omdurman ya sake jefa fararen hula cikin fargaba wani mazaunin khartoum ammar hassan ya ruwaito jin karar bindigogi a yankin sashen kere-kere na soji wani yankin da ke karkashin ikon sojojin kasar wanda rundunar rsf ta yi yunkurin karbe ikonsa lokuta da dama ba tare da samun nasara ba. sojojin sudan da rundunar rsf sun kwashe sama da watanni biyu suna gwabza fada inda suka lalata babban birnin kasar tare da haifar da tashin hankali a khartoum da kuma yankin yammacin darfur sama da mutane miliyan biyu da digo biyar ne suka gudu daga gidajensu a bisa alkaliman majalisar ɗinkin duniya 'yan kasar sierra leone za su nufi rumfunan zaɓe a ranar asabar domin gudanar da zaben shugaban ƙasa tsofaffin masu zaɓe waɗanda suka rayu bayan yakin basasar ƙasar da aka yi tsakanin shekara ta 1991 zuwa 2002 sun ce hankalinsu ya tashi domin matasan da suka yi rikici a watan agustan bara domin nuna ƙin amincewarsu da ƙalubalolin tattalin arzikin ƙasar za su yi amfani da wannan damar domin tada hankali. Ƙungiyar Residual Special wato kungiyar residual special court interactive forum gamayyar kungiya ce da ta kunshi kungiyoyin al'umma sama da ɗari wacce ta ce wasu 'yan takarar suna ƙoƙarin tayar da fituna wani wakilin gamayyar kungiyar ta rscif patrick james ya ce domin muna so zaɓukanmu su gudana cikin lumana za mu faɗa wa matasan tarihin yankinmu da tarihin hankali wato tarihin tashin hankali da kuma abin da tashin hankali yake haifarwa domin matasan da ba su san me ake nufi da yaƙi ba ne suka tsunduma cikin tashin hankalin da aka yi bara ya ce sun bayyana cewa a 'yan makonnin da suka gabata an samu batun kone-kone amma kuma sun ce komai ya lafa yanzu. To ana shan labaran daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. an jima kaɗan aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma yanzu bari mu buɗe taskar rahotanninmu da batun ƙarin albashin shugaban ƙasar najeriya wanda malam hassan jibiya mai fashin baki a nan amurka yake cewa lokacin da aka bijiro da wannan batun bai dace ba kuma dole ne masu magana da yawun gwamnati su fito su yi bayani akan wannan batu ga dai bayanin nashi jami'an yada labarai wanda suke wakiltar gwamnatin tarayya ya kamata a ce wato sun fita a kafafen yada labarai suna ta ainihin warware wannan magana da kuma yin karin bayani cewa ga abin da wannan magana take nufi ba kuma albashi ne da za a kara ba ko za a yi yau yau nan ainihin sai shugaban kasa ya dauka ya kai majalisa sannan kuma a iya abin nan a iya ainihin aikatar da shi aiwatar da shi To uh, akwai kungiyar sirap mai fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya da take barazanan za ta shigar da ƙara a kotu a kan shugaban ƙasa da mataimakinsa da ma waɗanda wannan ƙarin albashin zai shafe su. Kana ganin tana iya yin nasara a wannan mataki da take ƙoƙarin ɗauka? Wato ita wannan kungiya ta wannan hukuma ta Revenue Mobilization Commission wato wanda suke tattara haƙƙin tattara wato ainihin kudaden shiga da albasussuka da sauransu. Tana da abin da tsarin mulki ya wallafa mata na cewa sai ta bi kaza ta bi kaza ta bi kaza kafin ta iya cewa a ƙara ma ma'aikata ko shugabanni albashi. a kowane alkali ne aka je gaban shi ai zai duba abin da kundin tsarin mulki ya zayyana ya ce idan an bi ka'ida to na ga ganin ba wani matsala kila ba lalle a ce alkali ya ce ya soke wannan ƙari ba don sai dai in har ba a bi ka'idojin da aka sharta ba kamar yadda muke gani a rahotanni kamar shi wa'annan mota hukuma kamar ta ce ta zagaya ma duk wato sassan ƙasa nan sun ji bisin bibiyi wato ba'asin jama'a akan yanayin rayuwa da sauransu kafin su fito da wannan hukunci na cewa ƙara ya kamata a ƙara masu shugabanni albashi watakila an duba an ga nauyin da yake kansu an duba an ga yanayin rayuwa da sauransu ni eh, da kamar yadda na ce ni ta fuskan da nake kallon wannan karin ina kallon shi ne ta wato wani labari ne mai dan daɗi wanda zai sa su kansu kungiyar kwadago da sauran ma'aikatan a najeriya za su ƙara samun wani tagomashi wato wani makami wanda za su je su koma idan an sake zama kan magana ƙarar albashi domin su amfani da shi cewa mu ma dole a ƙara mana. To ya kake ganin talakan Najeriya zai kalli wannan batu wadda suke ganin cewa wannan sabuwar gwamnati za ta iya biya musu bukata kuma a faro da irin wannan abubuwa. gaskiya ba labari ba ne ba da ya kamata ya bijiro a wannan gabar da ake ciki a mutane suna cikin wahala ta raɗaɗin janye wannan tallafi na man fetur komi ya ƙara tsada sannan shi babu wutar lantarki akwai wasu jihohin ma da ba a biya su albashi ba so kamar yadda na ce gaskiya ba ba wato lokacin da ya kamata a ce an bijiro da maganar karin albashi ma shugabanni ba wanda ake ganin su ko babu komi dai suna da allowance allowance suna kuma da hanyoyin samun ah, kudade da ba kamar a ce shi talaka ba wanda kawai ba abin da ya dogara da shi sai albashin nan da zai samu wata da wata so gaskiya wannan ba zai sa su yi farin jini ba a fuskokin ah, wannan talakawa ba. Malam Hassan Jibiya ke dan mai sharhi akan harkokin yau da kullum a nan Amurka. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya. Yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kammala ziyarar aiki a Beijing domin inganta dangantakar da ta yi tsami tsakanin Amurka da China. jaridar wall street ta ruwaito cewa beijing ta fara tattaunawa da cuba domin yiwuwar kafa cibiyar china ta horon soji a tsibirin tun farkon watan nan dai blinken ya tabbatar da cewa china ta kafa cibiyar aikin tattara bayanan sirri a cuba tun shekara ta 2019 wata mai magana da yawun bakin ma'aikatar harkokin wajen china ta ce ba ta da wata masaniya a game da wata yarjejeniya tsakanin china da cuba ta kuma kara da cewa fatar beijing ita ce bangarorin biyu za su mai da hankali akan muhimman batutuwan da za su inganta batun amana da zaman lafiya da kwanciyar hankalin yankin washington da beijing sun gaza cimma wata matsaya a yayin ziyarar blinken a china a farkon makon nan sai dai kuma bangarorin biyu sun amince da wata tattaunawa tsakanin manyan jami'ai a cikin watanni masu zuwa a wani mataki na dawo da dangantakar da take taɓarɓarewa. a ƙarshe sama da bakin haure talatin ne ake fargabar sun mutu bayan da wani ƙaramin jirgin ruwan kwale-kwale da yake kan hanyarsa zuwa tsibirin canary na ƙasar spaniya ya nutse a jiya laraba a cewar wasu ƙungiyoyin da ke kula da al'amuran bakin haure waɗanda suka soki lamarin spaniya da morocco na rashin kai agaji da wuri domin ceto fasinjojin jirgin kungiyoyin working border da alarm phone sun ce jirgin na dauke ne da kimanin mutane 60 cibiyar da ke gudanar da ayyukan ceto a tekun spaniya ta tabbatar da mutuwar mutane biyu daga cikin kwale-kwalen waɗanda suka hada da wani ƙaramin yaro da kuma wani mutum kana sun bayyana cewa jirgin ruwan sintiri na morocco ya ceto mutane 24 babu ɗaya daga cikin hukumomin spaniya da morocco da suka tabbatar da adadin mutanen da ke cikin jirgin ruwan ko kuma yawan mutanen da suka ɓace. Mai magana da yawun ƙungiyar Walking Borders, Helena Maleno, a wani saƙon da ta wallafa a Twitter ta ce mutane 39 ne suka nutse ba tare da ba da ƙarin bayani ba. Yayin da Alamfon wacce ke goyon bayan aikin ceto ta ce mutane 35 ne suka ɓace. wannan bala'in ya janyo suka daga 'yan rajin kare haƙƙin bakin haure waɗanda suka ce jirgin ruwan yana yankin da kasar spaniya za ta iya kai masa dauki bisa dokokin duniya ma'ana madrid ce ya dace a ce ta jagoranci aikin ceton a maimakon rabat aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla. A Ghana kuma rashin samun gonaki na ɗaya daga cikin matsaloli da mata masu sha'awar yin noma ke fuskanta. Hummu Idris da take noma a garin Ejura da ke yankin Ashanti. Ta ce tana fuskantar kalubale da suke hana ta bunƙasa aikin gonan nata. Hamza Adams na ɗauki da ƙarin bayani a wannan rahoto. Aikin gona Shi ne kashin bayan tattalin arzikin ghana inda kashi 45 cikin ɗari na al'umman ƙasar ke dogaro da shi wajen kula da kansu a cewar hukumar shirin samar da abinci ta majalisar dukkin duniya wfp a takaice sai dai akasarin manoma musamman mata suna yin aikin ne cikin manyan kalubale Ummu Idris wacce ke noman wake da masara a ƙauyen Ijira a jihar Ashanti da ke kudancin Ghana ta ce ba ta da isasshen filin da za ta fada da aikinta kuma akwai yiwuwar ma ta rasa filin mai girman eka tara da take nomawa. In filin da nake noman nan na hayawa ne. Ba na bane na haya wurin wanga eka shida. Na haya nan ga eka uku. Ciki kuma nake duban yarana. ina duban yarana suna zuwa suku wasu na zuwa makaranta wani biyu filin nan kana ya kana hayawa mai fili ya taso rana da yawo ya zo ya karbi filin shi in ya karbi filin shi kan wani fili kuma za ka zauna baka da inda za ka yi galibin filayen da ake noma a kai a ghana mallakin sarakuna ko wasu shugabannin zuri'a ne mata ba su cika samun ikon mallakar fili ba sabida ana ganin su aikinsu kawai a cikin gida yake daga cikin matsalolin da mata manoma ke fuskanta a ghana akwai rashin wayar da kai da rashin ilimi da kuma rashin samun tallafin bankuna eh, loan da da mata ake ba da ya taimake mu mu kuma ba mu samu saboda shi ba mu taba sa kwadon mu ciki ba muna dai yin abin mu gwargwadon karfin mu shi muke yi ba mu sa kwadon mu cikin lo ba don ko mun sama ba mu samu jami'ai a ghana sun ce daga cikin dalilan da suka sa mata ba sa samun tallafin aikin gona akwai rashin kafa kungiyoyi na haɓaka aikinsu sannan gonakin da suka fi nomawa kanana ne banki yana da wuya ya doki kudi ya ba mace waita ta yi aikin gonanta kan kuma banki ta ba manomi kudi ya kara a cikin gonan shi sai in manomin na da abun da zai ba banki wanda turawa ke ce ma collateral to mace filin ba nata ba namijinta ne in an kawo takardun filin ba sunanta kai shi sa yana da wuya banki ta bata wannan jari duk da cewa gwamnati ba ta yi kasa a gwiwa ba wajen baiwa mata damar muke cikin harkar noma a kasar. wasu manoma na fatan ganin gwamnati ta samar da wani tsarin da zai baiwa mata damar fadada harkarsu ta noma ta hanyar samun musu filaye hamza adam taskar voa daga kumasi ghana ta gaida hamza adam da wannan rahoton kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da ta ba ba ne gani nan ban da madalla da fata an shakata da wannan wakar yanzu ku ga silibin muni barma da shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa Jama'a assalamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. shirin na yau ya samu bakuncin wani dan asalin jihar Adamawa da ke zaune a jihar Enugu a yankin kudu maso gabasin Najeriya. Bakon shirin wanda ya tsinci kansa cikin halin tawaya bayan ya yi fama da rashin lafiya a lokacin yarinta. Bakanike ne da ya fice a garin Enugu wajen gyaran keke na fef da aka fi sani da a daidaita sahu. Malam Sa'idu Ali na alfahari da baiwar da Allah ya masa sabili kenan ya rungumi sana'arsa a matsayin madogarar rayuwa. A yi rasa da wakilin sashen Hausa Alphonsus Okurekwe, Malam Sa'idu ya fara da yin bayani game da ainihin yadda aka yi ya shiga halin na ƙasa. Sunana Sa'idu Ali. Sa'idu Ali, ɗan asalin wace jiha? Adamawa. Wace ƙaramar hukuma? Ganye local government. A ƙaramar hukumar ganye wace ƙabila ne? Camba. Camba kuma? Kamar na san camban nan a Benya? Ejamsi. to Monsiri. nuwa a to shi ke da. Yau to an haife ka haka ne da ita wannan nakasa ko dai larura ce ta janyo haka a'a ba haka haka haife ni ba na yi shekara biyu ina tafiya da kafa na bayan na yi tafiya shekara biyu shi Allah ya kawo ciwo ya kama ni shine garsa da ya kama ni shi na yana kasa na zama gurgu amma ba komai bane tun da nake a rayuwa na Mun taba zuwa wurin wani na ce taimaka min ko wani ba aiki nake da shi a hannuna na gode ma Allah da ya bani. Mece ce sana'arka? Sana'ata ita ce gyara kikina pepe, mashin, mai taya biyu, janareto, da na ruwa da na wuta duka ba wanda bana gyarawa. Har keken hawa na yara ina gyarawa. Yanzu kana iya ga mana tarihin rayuwarka. eh ni dai a ganye aka haife ni inda aka haife ni a ganye a tsohon kasuwa aka haife ni ubana shine alhaji aliko a ganye yake ni kuma da na tashi na yi government junior secondary school that sanga su primary na shine ganye ko primary na kenan na tashi na yi rayuwa a ganye na yi rayuwa na san komai a rayuwa na bayan da na je na san komai ni wuce ganye that is da naira rayuwa na kenan kuma hmm. godiya ga Allah to a gidan naku ku nawa ne mu 20 ne wanda baba na haifa mama na ta haifi goma sha ɗaya ya dukko na ta haifi tara mutum ishirin muke wanda baba na ya haifa da baba na muna ishirin da uku ne a cikin mu. da mama na da ya dukko na da baba na. Hmm, a ciki akwai waɗanda suka yi boko da kuma masu sana'a irin taka. eh akwai dukan mu ba wanda bai da sana'a a gidanmu kowanne yana da sana'a shi ni makaniki ne akwai teloli akwai doctor akwai kala kala akwai mahauci dukan muna da shi sana'o'i kala-kala a gidanmu mutane akwai kafinta akwai mesi kuma akwai tici a ciki. A ga ita wannan sana'ar ka shin can ganye ka koyi sana'ar da ko dai nan inugu ka zo ka koyi sana'ar. a tun a ganye nake mai gidana allah ɗoransa sunansa ba mai babansa kuma yana nan shine oga isa shi ba mai gidana ne kuma duk suna ganye a ganye na koya aiki na zo nan nake wace shekara ne ka zo nan inugu na zo inugu 2009 ka zo ka kasance a ƙarƙashin wani ne ko dai ka zo ka kafa shago ka fara ita wannan sana'a a'a wannan shagon dama mai gida da yake gida yana zuwa nan ya zo ya dan yi raninsa shine ya zo ya kafa shagon anan da ya kafa mu kuma da muka ji ya je gida arewa ya muka ce da mu biyo sa yace to ba dama yana da shago ta sai muka tashi daga arewa muka zo na anan muna nan a shagon mu muke shagon mai gidan mu ne tun asali Allah ya dauransa. sa nan muna shagon mai gidanmu ne ba matsala. To ya ana dan samun fita? Alhamdulillah inda muna samun na abinci a kowane lokaci muka fito shi dai baka fito ba amma na abinci bare taba gagaran ka ba duk lokacin da ka fito Allah zai baka na abinci in ka san ka fito sai ka ci amma in baka fito ba baraka ci ba godiya ga Allah eh to na lura a nan wajen aikin naka akwai yara da dama suna karbar horaswa daga wajen ka gudana ne yanzu ka yaye sun kai biyar yanzu zakari yaro na ne Umar yaro na ne suna nan da yawa akwai wani baya gari yanzu inyamuri ne baya nan. Ya sunansa? Sunansa Gif yaro na ne shi ma ina da yara na ya biyar ma yanzu akwai kuma biyu a ƙasa yanzu yara na kenan. To ya kake ganin mutanen Enugu ya kake ganin ka da su? Ba su ɗaukan mutane da kabila su ba su damu da wani abu ba. In aiki suka tashi kai ba za su ce kai na kashishe ba ne ko kuma ba za ka iya ba za su baka aiki ne kawai. Alhamdulillah ba wani matsala. Muna zaune lafiya. To shin a wannan sana'a da kake ta yi da ɗan jima'a nan jihar Enugu akwai wasu ƙalubalolin da kake fuskanta? a ba matsala ba matsalan komai babu wata wariyar da jama'a ke nuna maka a'a ba komai sun gane ma maraba suke da ni kawai duk wanda ya gane ina yin aiki yana son magana na yana so na da aiki kowa ya gane yana so na da aiki duk dalili yawanci irin mu sun kashe zuciyarsu sai su tafi su je su yi bara ko mutum ya tsaya bakin hanya yana zaune ni kuma tunda nake a rayuwa ban taba yin bara ba sai dai in tashi nema da karfi na fukune zane ni tun daga arewa ina yin faci ina gyara mashin ina gyara janareto ina gyara keke na hawa kafin ayi Allah sa keke na fefe ya fito To sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tattaunawa. Yanzu a madadin Malam Sa'idu Ali bakaniken keke napep da ke Inugu da wakilin muryar Amurka a jihohin kudu maso gabasin Najeriya Alphonsus Okorekwe ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. kuma da la'agai da Sule Mumuni Barma da wannan sako yanzu kuma ga sharhin jiridun kasar Ghana. jaridar kasar ghana da daily graphic damu soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine shari'an na alkali ya yi kashe ga mai laifin game da mummunan ɗabi'a nasa jaridar ta ce ɗayan waɗanda ake zargi da ke tsayawa wannan shirya tare da shugaban marasa rinjaye majalisar dokoki dr kesalatu fosin ya husata a ɗan babban kotun accra yau din nan wannan ya sa justice ifya sewa a saribo ta ji daɗi ba alƙalin na kotun ɗaukar ƙara ce take tsaye a matsayin alkali a wannan shari'ar kotun akan haka ta farma richard jakpa saboda rashin girmama wadda ya nuna jakpa wani dan kasuwa ne da ke kan shari'a tare da dr forsin da wani mutum daban ana zargin su ne da jawo wa kasar kasaran kudi dala miliyan biyu da digo talatin da bakwai na sayan wata motar ambala ita kuwa jaridar ta Times wannan labarin ta ruwaito manoma koko za su samu ƙarin farashin sarrafan kayansu a cikin watan oktoba fifi buwafo ne ya bayyana haka jaridar ta ce manoma koko ana sa ran da za su samu ƙarin kuɗin sarrafansu kakan bana a cikin watan oktoba shugaban sashen na hurɗa da jama'a na koko board mr steven fifi buwafo ne ya ba da wannan tabbaci ya jaddada cewar cikin farin ciki farashin koko ɗin a kasuwannin duniya na ƙara tashi kuma wannan yasa za su ji labari mai daɗi a cikin watan oktoba kuma manoma za su farin ciki dangane da wannan saboda akwai lokaci masu kyau da ke zuwa sai kuma jaridar da yara da wacce ta ruwaito wannan labarin babu miya ya shimfiɗa mafarkinsa na farfaɗo da ƙasar ghana in an zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa jaridar ta ce mataimakin shugaban ƙasa dr mahmudu babu miya ya bayyana da ayin ainihin mafarkinsa na kai gana wani matsayi a juyin juya halin masana'antu na hudu da yake wa dubannin magoya bayan jam'iyyar npp da wasu ɗiyan gana da sun karantuma zuwa hedkwatan jam'iyyar na npp domin shaida yadda zai cika takardun niyyarsa na tsayawa matsayin takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar npp dr bawumiya ya nuna cewar ya taimaka wa shugaba a kufa adu domin domin cimma sa na Ghana a matsayinsa mataimakin shugaba saboda shi zai yi takara a matsayin shugaban kasa domin shi kuma ya zantar da nashi mafarkin na kai Ghana wani matsayi gaba. Ajansosin auna matsayin kasa ba su da alhaili wurin na fidda kasar Ghana kasuwar rajali. akufu ado ne ya faɗi haka kuma jaridar da chronicle ta jaridar ta ce shugaba nana danko akufu ado ya farwa ejensosin da ke auna matsayin kuɗi na ƙasa da kasancewar marasa alhairi wadda ya sanadin sanya ƙasar ghana daga waɗanda aka kenye daga kasuwar jari na ƙasa da ƙasa da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau redwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana sai da wannan kuma ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice to a takaicen ɗan shugaban amurka joe biden hunter ya amsa aikata ƙananan laifuka biyu a wannan makon yayin da 'yan republican suka ce amsa laifin da yi ba zai hana su ci gaba da binciken shugaban da iyalansa ba. 'yan democrats kuma sun ce laifukan ba su kai waɗanda ake tuhumar tsohon shugaba donald trump da aikatawa ba an ci gaba da gwabza kazamin fada a safiyar jiya laraba tsakanin sojojin sudan da rundunar rsf a ciki da kewayen hartun babban birnin kasar sudan bayan da wa'adin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na sa'o'i 72 ya ƙare yayin da wa'adin yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar ya ƙare a jiya laraba karar bindigogi da makaman atilari a khartoum da birnin omdurman ya sake jefa fararen hula cikin fargaba 'yan kasar sierra leone za su nufi rumfunan zaɓe a ranar asabar domin gudanar da zaben shugaban ƙasa tsofaffin masu zaɓe waɗanda suka rayu bayan yakin basasar ƙasar da aka yi tsakanin shekara ta 1991 zuwa 2002 sun ce hankalinsu ya tashi domin matasan da suka yi rikici a watan agustan bara domin nuna kin amincewarsu da kalubalolin tattalin arzikin kasar take fama da su za su yi amfani da wannan damar domin tada hankali. ta masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirinmu na wannan hantsi idan allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya shirya ya kuma da umarni da injiniyanmu na wannan hantsi mr bob bass Baba ya ko makiri ne daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alkhairi wassalam.